assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alqur'ani da girma a cikin suratul a'raf karatunmu na jiya mun kwana karshen aya ta 166 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kangarewan zanen isra'il game da abin da ya shafi kamun kifi ranar asabar an haramta musu an hana su da mafi suka kullo da waɗansu dabarbaru na kamun kifin indirect maimakon asabar ɗin su je su kama kifin to sai su je su tsare kifin yadda ba zai iya komawa cikin ruwa ba to ranar lahadi sai a je a kwashe kifin kaga duk ta inda aka kullo musu da su kan gare ta wani duk ta inda aka ɗullo musu da su kan gare haka annabi Musa alaihi salatu wa da ya ta fama da su to sai suka kasu gida uku akwai waɗanda suka kan gare suka ci gaba da kamun kifin su ranar asabar akwai waɗanda suka kame hannu gabarin kamun kifin akwai waɗanda bayan sun kame kuma suka tashi suna wa'azi ma waɗanda suke kamun kishin. har su waɗannan da suka kame ɗin tsakatsakiya kenan suka ce limata izuna qauman ƙaunar izuna qauman lillahu muhlikuhum aw a zaben shirida ne ruwan ku da su kasan mutanen mu akwai masu to ina ruwan ka da shi zai kai abin da yake gaban kamar a shi Allah bai yadda da aka. ana yanke hanzari wa mutum ta hanyar nasiha da gyara wani ne ya zama gidansa babu tsari ‘ya'yansa da su fita barkatai ba wani a to makwabta ba da kun shiru ce yaran nan ya kamata a sa ido da sauransu in ya ce ba ruwanka to ka sauke nauyi amma a ce ba za a yi magana ba to nan kuma allah ba zai bari yana daga cikin dalilan da ya sa allah ya la'anci banu isra'ila kanu la yatanahawna an munkari fa abu kanu suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna yin wa'azin ne don mu yanke hanzari a wajen ubangiji ma'ana mun yi iya bakin abin da damu iya shi yasa karka yarda da kamewa ga barin umarni da alkhairi ko hali da mummunan aiki wani yakan ce ai kabarin ku ba ɗaya ne. ai allan da ya aiko manzanni ce su yi wa'azi ai ya san kabarin su da mutanen su ba ɗaya ba ne to samun masu umarni da alkhairi hani da mummunan aiki ba karamin alkhairi ba ne a cikin al'umma kuma aiki ne da yake da bakin jini aiki ne da yake da bakin zai ba wadda yake so a gaya mishi gaskiya illa man za ka ga abun da kai kake faɗa ma wani karye duk randa ko a gefe aka za ka aka ce wani abun da kai nan ba kai daidai ba sai ka ji nauyi a jikinka to duk wanda ya ɗauki wannan al'amari to ya ɗauki aikin da zai yi bakin jini zai sha kyara to amma kuma tun da aiki ne da Allah ya tada al'ummar ɗaya daga cikin manufofin fifita ta kan sauran al'ummomi shine umarni da alkhairi da hannu da mummunan aiki amma mutanenmu suna fada ƙoƙari wajen umarni da alkhairi da hannu da mummunan aiki kan aikin banza e, idan abu bayi da wani amfani ko bayi da tasiri man su gidansu inda za ka bar wayarka wutan tocinta a kunne da gangan ka kama hanyar tafiya gida kafin ka isa gida sama da mutum goma sai sun ma magana sun cewa tocin gaba a kunne yake amma inda za a ganka da sigari duk an goma wadda zai zai zai zai maka haka ne ba ka mutum yana hawa cikin ko sanda malam sanda malam sanda malam sanda iya matsalar keken ta kada shi ta kashe shi amma ba za ta hana shi shiga aljanna ba amma wannan laifin zai iya hana shi samun rahamar Allah zama abin fahimta to idan irin wannan gyaran ne kowa ya iya ya eh, haka ne sai makatocin wayan gaba kunne amma inda za a gan shi da wata a wani gu da bai dace ba shi wannan da zai iya kiran shi ce mishi wani ka kiyaye wannan abin ba daidai ba kana da iyaye kana da mutunci iyayenka suna da mutunci kaza kaza kaza kaza nan kuma sai dai a koma ana gulman to kaga an yi abin da ba shi ya dace to daga ƙarshe bayan sun ƙi karɓar wa'azi da gyara da aka musu shi kuma Allah dama haka yake in aka yi ma wa'azi baka ji ba to shi sai ya biyar da kai da kansa sai ya biyar da kai da kansa Allah ya ce falamma atau amma nuhu an lokacin da suka kangare daga abin da aka hane su kulna da kun kunu kira da san kasihin Allah ya sai muka ce ku zan birrai kaskanta to aka aka shafe su aka zama da su birrai daga karshe aka halakar da su Allah ya samu dace to yau za mu tashi farkon aya ta 167 to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله يتي وإذ تأذن ربكم الله يتكتنا lokacin da ubangijin ka ya shilanta Allah ya sanar a bayyane Layaba ya ba a fanna alaihim ila ya qiyamati Allah ya dinga tsorawa a kansu har zuwa ranar alkiyama su waɗannan yahudawa manya sunuhum su al'adabi wadda zai dinga gana musu mummunar azaba har ranar alkiyama eh, Allah ya damince wannan a fili Allah ya sarra la yaba asanna alaihim Allah ya dinga turo musu kenan man yasumuhum su al'azabi shi yasa haka rayuwar su take a tagayyare a walakance sai sun dan daidaita na wani lokaci sai kuma wani ya zo ya fasa su duk wanda bai bi Allah ba wallahi da zai zauna lafiya duk wanda bai bi Allah ba wallahi da zai zauna lafiya in dai kana so ka gayyaci rashin zaman lafiya ma kanka to ka sa sakon Allah a gaba ibn al-qayyim yace Allah ya kulla alaka tsakanin sakon Allah da shiga matsala kamar yadda ya kulla alaka tsakanin wuta da ƙuna. automatic kana sa hannunka a wuta zaka kone to kana sakon Allah kai tsaye zaka shiga matsala yace Allah ya kulla alaka tsakanin saƙon Allah da shiga matsala irin yadda ya kulla alaka tsakanin fasawa da fashewa ka je ka ɗauki sanda wannan koyin ɗakin kan ka buga ka gani kana duka zai fashe to yadda ka san kana bugawa zai fashe haka kana shiga saƙon Allah za ka shiga tarnaki harami. to tun talatale tun talatale haka suka taso addinin Allah a gaba suka taso bayan Allah a a cutar da waɗannan a zalunci waɗannan shi kuma Allah sai ya sake bayansa wadda da su yi ta gana musu azaba Allah ya kai har ranar alƙiyama in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun idan har kace ba za ka bar wani ya zauna lafiya ba kai ma ba za ka zauna lafiya haka za ku yi ta kwana a tsaye in bai yi bacci ba kai ma ba za ka yi bacci ba in ta kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kamar ta alamun Allah ya ce musulmai kar ku yi kasa a gwiwa yadda kuke jin ba daɗi Allah ya ce haka su ma suke jin ba daɗi wa tarjuna min Allah ma la yarjun ku akwai abin da kuke fata a gun Allah wanda su ba su fatan wannan ku addini kuke yi bautan Allah kuke yi ko kun jira daɗi to akwai ladansa su kuma raɗaɗin su raɗaɗin banza ne Allah yake to ya shelanta la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyama ya dinga turowa a kansu har zuwa ranar alkiyama su muhum su al'azabi wadda zai dinga gana musu bakanyar azaba haka suka rayu dauloli birjek suka dinga azabtar da su masu mulki daban-daban sai sun ɗan daidaita wani sai zo ya fasa su akwai daular da ta taɓa ba su wata uku su fice mata daga cikin ƙasarta haka suke wannan yawon su je su mamayi nan su mamayi nan su mamayi nan in Allah ya tada wani mai ƙarfi zai fasa su ya kaɗa su wata uku ya ba su yake su bar mishi su. kafin wata uku ya shi kamar talakawan shi suka ce ga mubara mu iya zama da wa'annan matsayatan suka hau karkashe su to Allah ya ce ya alƙawarta musu wannan harkashin ɗin ba wadda zai saba ma Allah ba wadda zai tasa bayin Allah a gaba da zalunci Allah kuma ya bashi a suratul isra'i Allah ya ce wa qadaina ila bani wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا wa qabaina ila bani isra'ila filkitabi. kitabi Allah yake mun hukunta wa bani isra'ila mun sanar da su mun musu wahayi filkitabi a cikin at-taura la tufsidunna fil ardi marratayn Allah yake za ku yi wani mugun ɓarna a bayan ƙasa har sau biyu za ku tsunduma cikin sakon Allah karo bayan karo wala ta'allunna uluwan kabira za ku wuce gona da iri wajen barna babban wucewa Allah sai ya ce fa'iza ja a wa'adu ulahuma idan wa'adin farko ya zo ba Allah ya sanar da su abin da zai faru da su ba ainihin ma mun sha karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan gaya mana waɗansu abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya ba Allah ne ya sanar da shi ba to Allah ya sanar da su la tufsidunna fil ardi marratayn za ku yi fasadi a bayan ƙasa har sau biyu wala ta'lunna uluwan kabira za ku wuce gona da ini wajen barna iyakar wucewa Allah sai ya ce fa'iza ja a wa'adu ulaguma idan wa'adin farko cikin biyun wa'adin farko ya zo ba asna alaikum ibadan lana Allah ke to zan turo muku waɗansu bayina uli ba'asin shadidin Allah yake mayaka iyaka fajasu kilalar diyari ai ko kilalar diyar za su yi ta muku kisan kiyashi Allah ya sai sun bi ku har lungun ku. ba ma ku bi su ku yi gaba da gaba ba fajasu kilalar diyar har gidajen ku za su bi ku suna karkashe ku Allah ce wa kana wa'adan mafula Allah ce kuma alkawari ne zartacce Allah ce in dai kuka tsunduma cikin wannan sabon Allah yana daga cikin masifar da banu Isra'ila suka samu kansu harkan mata fakana awwalu fitnati bani Isra'ila kana fil nisa wannan tabarruji da kaga ake yi wannan tabarruji da kaga ake yi wannan ta fita sai lokacin da ta ga dama ta dawo ta sa tufa irin wadda take so bayi taba barin al'umma su zauna lafiya fasikanci to daga lokacin da aka shiga waɗannan harkokin to kuma shi ke nan rayuwa ta ɗauko taɓarɓare yau yarin ya ce za ta ganta da wayan miliyan ɗaya da rabi albashin ubanta bai wuce dubu saba'in wadda zai saya mata wayan miliyan ɗaya yana da niyan aurenta to ya ɗora ta akan wani rayuwa wadda ba za ta taba komawa da baya ba in ba taimakon Allah saboda ka rayuwar bangarori da yawa bangarori da yawa albarka ya fita cikinsu kwanan baya ake ta tattaunawa akan maganin a wani ba lafiya wani ba lafiya duk wadda kaga an zauna ana tunanin a zauna a taimake shi saboda kaza kaza ƴaƴansa da ya haifa maza da mata za ka samu kowa da waya a hannunsa don me ba za su fi da wurin su su jinyan uwansu ba kuna nema ma ubansu taimako na rayuwa ɗansa na riƙe da wayan dubu ɗari da tasa'in jama'a mun fahimta in yana da 'ya'ya mata a cikin gida kowa da wayanta me amfanin wayar da za ka riƙe ubanka bayi da abin da zai ci to ne to Allah sai ya sanar da su la tufsidunna fil ardi marratayn wala ta'allunna uluwan kabira za ku wuce gona da iri babban wuce gona da iri fa'iza ja a wa'adul idan wa'adi fa'iza ja a wa'adu ulahuma ba asna alaikum ibadan lana uli ba'asin shadidin wadda suka iya yaƙi mai tsanani fa ja su kilalar diyar za su bi ku har gidajenku suna kashe ku wa kana wa'adan mafula Allah ke kuma alkawari ne zartace haka suka gani ana cikin wannan sabon Allah sai ga buktun nasa ya zo ya musu kisan kiyashi kama 'ya'yansu da dukiyansu da matansu bayan ya tafi da su aka dawo aka koma zuwa ga Allah aka tuba aka gyara ai kun tun suna tare da annabi Musa da suke idan abu kaza ya faru a zo a tuba a gyara shi kuma Allah in ka gyara sai ya gyara in ka dawo sai ya dawo to baka gaji ba shi zai gaji ne eh. wa kana wa'adan maf'ula thumma radadna lakumul karrata alaihim Allah yace da suka tuba suka gyara sun maradadna lakumul karrata alaihim Allah ce sai muka dawo muku da karfin ku da daulanku a kansu wa amdadnakum bi amwalin wa banin Allah yace muka yalwace ku da dukiya da ƴaƴa wata alnakum aksara nafira Allah yace muka sanya ku mafi yawan adadi yadda duk yadda za a yi gayya a kanku ba za a yaƙe ku ba kun ga da suka gyara kun ga goma ta arziki da Allah ya bayan an yi fata-fata da su da suka dawo suka gyara suka koma kan turba Allah ce sun maradadina da kuma karrata alai Allah ce sai muka dawo muku da ƙarfinku akan abokan gaban wa kun bi amwali Allah ce kuma muka yalwace ku da dukiya aka samu ƙarfin tattalin arziki wa banin muka ba ku ƴaƴa waje alnakun aksara na fira muka sa kuka samu population mai yawa da Allah ya daidaita musu al'amarin sai ce ina a hasantun a santun da an Allah ce idan kun kyautata kun kyautata wa kanku wa in asa'atum falaha in kuma kun bata kun munana Allah ce wa kanku shi Allah haka tsarin sa yake duk yadda yake son ka in ka shuka taba a gonanka taba ce za ta fito zai fito maka da shinkafa ba ko kafir cewa kai ba za ka shuka shinkafa a ka kuma ya fito maka da taba don bayi sun ka abinda ka shuka shi zaka yi in ahsantum ahsantum li anfusikum idan kun kyautata kun mutunta kun yi abin da ya dace Allah yake kun yi ne wa kanku wa in asa'atum in kun muna na falaha wa kanku fa idza jaa wa'dul akhirati Allah ya to idan wa'adin karshen yazo dama ba wa'adi biyu ba to yanzu sun yi na farko an azabtar da su an gana musu azaba daga hannun makiyansu sun koma zuwa ga Allah Allah ya daidaita al'amuransu to yanzu kuma sai suka sake komawa a ka mutanen mu suke idan mutum ya shiga matsala kama su azumi su karatun ƙorani shi kenan in abu ya ware sai ya koma ruwa ai ba mu manta yadda suka je su ce annabi musa ba in an aiko musu da waɗannan fitintinu da aka jarce su su ce in har ka roki Allah ya yi mana za mu gyara za mu tuba za mu shirya in aka aiko musu in aka yaye musu su koma ruwa فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم التي زام تورو مكو أبو كنغابا ليسوءوا وجوهكم سمونا لفسكوكم duk wadda ka gan shi kaga tashin hankalin tattare da shi Wani ya dakulul masjida kuma sai sun shiga har masallacin baitul maqdis kama da kaluhu awwala marra kamar yadda suka shiga a karon farko wali yutabbiru ma'alau tatbira ay wali dammiru ma'alau tatbira Allah ce duk abin da suka bi kansa naku da su markaɗa shi su bugi shi wali tabbiru ma'alau tatbira Allah sai ce a tsara bukun an yarhamukum ubangijinku na shirye ya ji kanku wa in utum uduna Allah ce amma in kun koma wancan layi, Allah ce mu ma za mu dawo to Allah ya shelanta har tashin alkiyama ba za su gushe ba suna tattare da waɗanda Allah zai tayar da waɗanda za su gana musu azaba su ci gaba da zalunci su ma za a turo musu daidai da su Allah ya ce alkawari ne saboda ka duk yadda ka ga ba yahude ya yi ƙarfi ya kai ya kawo rana tsaka Allah zai ta da wadda zai karya kashin bayansa wannan kuma ilayen milkiya Allah ya ce wa irta azana rabbukum la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azabi inna rabbaka la sari'ul iqabi lalle ubangijinka na da gaugawan ukuba wa la gafurur rahim kuma shi din mai gafara ne mai jinka duk ta yadda ka biyo shi zai tafi da kai in rashin arziki ne ya biyar da su fir'auna da karuna da hamana eh, ya biyar da su ba wadda ya gagare shi idan aikin da'a ne da biyayya da imani to ya yi sakamako na alkhairi ga manzanni da annabawansa da salihun ba saboda ka duk layin da ka ɗauka daidai ne da kai kullum ya amaru lashe kira to sai Allah ya ce وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وقطعناهم في الأرض أمما الله يتسي مكبنا سو أباين كسا جماعة جماعة أكتر وتاسو saboda ka kara ka je ka samu guda 400 a can 200 a can a dubu ɗaya a can wa qatta'nakum fil ardi umaman Allah ce sai muka watsa su a bayan ƙasa al'umma al'umma ba su da takamaimin matsuguni daga can a fafare su su yi can daga can a fafare su su yi can miyagun mutane miyagun mutane idan mutum goma suka shigo cikinku a cikinsu to sai sun tarwatsa muku al'umma to ai kun gadi yadda ai suke ta yi da annabawansu ba kai ba fa annabawa Allah sai da suka zagi Allah lakin sami Allahu qaulal ladina laqad sami Allahu qaulal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah yace lakin sami Allahu qaulal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah yace naji maganan waɗannan da suke cewa Allah fakiri ne su ne mawadaci annabawa da suka kashe annabawa da suka kashe Allah kadai zan iya kace su fi da Allah ya musu afa kullama ja'akum rasul afa kullama ja'akum rasul fa fariqan kadzabtum wa fariqan أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون الله يقول فكلما جاءكم رسول yanzu ku duk lokacin da wani manzo ko annabi ya zo muku bi ma ta hawa an fusukun da abin da ranku ya so bi muku ba kazzabtum sai ku kanyata aw kullama ja'akum rasulun ta hawa an fusukun mustakbartum sai ku yi girman kai fa fariqan kazzabtum wa in su yanki na annabawa da manzannin ku ta wa fariqan taqtulun wadansu ku kashe su Allah ya ku haka da ku rayu a ne kuma duk mutane da kake gani su ba su ɗauke ka a matsayin mutum ba da su ɗauke ka a matsayin mutum sukan ce laisa alaina fil ummiyina sabilun duk wani wadda ba su ba suka ce ko cin kudin sa halal ne a danne haka ne in gidajen ku ne su mamaya in kasar ku ne su mamaya in filayen ku ne su mamaya dukiyar ku ne su ce saboda ku ba cikakkun mutane ne wa qatta'nahum fil ardi umama Allah ce sai muka tarwatsa su a bayan kaza yanki yanki min minhum salihun Allah ce a cikinsu su akwai salihai wannan shine adalci na alqur'ani akwai nagartattu duk irin Abdullahi bin Salam da sauransu duk sun zo sun yi imani abdullahi bin salam shi na tare ne shi da yawa akwai daga cikinsu a halin kitabi wanda suka yi imani to Allah ke minhum salihun akwai salihai daga cikinsu wa hun duna zalika Allah ke akwai da kuma ba salihai saboda kaɗan kaɗan kaɗan ƙwarai kaɗan suka yi imani suka miƙa wuya ga annabi musa da sauran annabawansu da suka zo wa balawnakum bil hasanati was sayyi'ati Allah ya ce sai muka jarrabe su bil hasanati da kyawawan abubuwa wa sayyi'at da kuma munana shi kuma Allah ka san akwai jarrabawa eh. duk alaka da Allah zai da kai sai ya ma jarrabawa in ka ci jarrabawa to ka haye a ko a duniya ne ko in a baka an ma intabi to haka kawai don ka ce kayan imani kai musulmi ne da sauransu a ba a gaba ba don harkar kudin mutane a gwada kamun kai a gwada ka imanin ka a gwada ka kasan wani ko tsuntsu ya ji ya saba kwanan gidansa to zai buga waya wa malamin eh an mishi ture eh eh kun yarji'un Allah ce ko za su dawo zuwa ga hanyar Allah ma'ana wannan jarrabawa Allah kan jar Allah ya jarabce su bil hasanati wa sayyiati la'allakum yarji'un da dada dan ababa kyawawan ababa da kuma munanan ababa ma'ana kunci da tsanani Allah ce la'allakum yarji'un ko za su dawo zuwa ga hanyar to dama mun yi bayani a baya jarrabawa ta zo ɗaya daga cikin abin da ake so shine ka gyara lokacin da kaga danja ta fara kamawa ka gyara in ka gyara ba kuma to duk abin da ya biyo baya kai ka jawo to sai Allah ya ce فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون فكذب من بعدهم خلف Allah ce to waɗansu masu mayewa bayan waɗannan sai suka zo suka maye wannan kuma dama tsarin Allah ne tsarin Allah akan bayi shine tsarin maiwa da kuna rayuwa da mahaifinka kana iya tuna lokacin da zai kaɗa ka ka tafi makaranta in baka dawo gida da wuri bai maka faɗa to yanzu kuma kai kake faɗa to su ma wanda kake musu fada nan gaba kaɗan za su fara ma wasu faɗa idan na kan sun wuce kai ma za ka zo ka wuce eh, in an tura ka makaranta ba ka son zuwa makaranta za ka ji abin da babanka ya jiran da ka tura ɗanka makaranta bai je ba eh, a lokacin za ka ji ashe haka babu shi ma yake ji ka tura yaro makaranta a zuwa ce maka ya yi kilawa. to a lokacin za ka gane abin da ka yi ta ba babanka kai ba e kowa zai ai turba ce Wa idan an aike ka ka je ka rage kudin ce baran ka rage kai ma za ka zo ka ji yadda ake ji eh, shi yasa wadda ya mori rayuwa mai jin fada shi wadda ya wuce layin ai ya wuce hanyar to manya suka kira ka suna ma fada ka ji domin sun bi hanyar to in kai mai jin fada ne ko baka gane saƙon ba ai ce ake abinda babba ya hango yaro ba zai hango ba ko ya haure ne to sai ka wuce salin alin amma in ka ce ba za ka ji ba to da ka gani wani lokacin da za ka ganin ma babankan ya mutu eh, to yana daga cikin ribar kuma addini ko ba kowa ba uba in kana da ƙwarƙani da suna da su ma faɗa da su ma fada za a nuna maka karka ci kayan mutane karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza karka yi kaza har ka isa zuwa ga shirya Allah ya ce fa kadafa min ba'adihim khalfun sai waɗanda suka biyo bayansu sai suka maye gurbinsu wani fulkita ba Allah ce sun gaji wannan littafi na attaura ya akudu duna arada hazar adana Allah ce suna karɓan abin duniya kaskantacce su canza hukuncin Allah da ke cikin attaura idan ka zo neman fatawa to fatawar ita kanta iya kudinka iya shagalinka idan kana so a halatta maka wani abu ne sai a halatta maka idan kana so a maka wani sassauci ne sai a maka haka suka zama a tsakanin al'ummarsu aka jirkita littafin aka mai da shi kayan tireda شيني الله شيني فويل للذين يكتبون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروه به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما ما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون الله يتي فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم بني الله يتي يا تبتا وأن سكي ربوت للتافي ده حنوزو ثم يقولون هذا من عند الله سنوسي لقوجا الله يتي in ka zo neman fatawar za a dubi fatawar daidai da kai daidai da jam'iyyarka daidai da abin da kake sai a ɗauka ce to ga abin da Allah ya ce a taura shi yasa alqur'ani da kansa Allah ya ce ni zan tsara kayana yau in ba don Allah ya ce zai tsara kayansa ba qur'anin kana jin da haka ne da fefofin da aka ƙara ai Allah kadai sun yakacin su da abin da aka ƙara to Allah ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ake mu muka saukar da qur'ani Allah ce mu za mu tsare qur'ani duk rikanka ko a sallah ka bata yaro dan shekara bakwai ya san ka bata tun wasali ka cire ya san ka cire amma in ba don kariyar Allah ba inda ƙur'anin ma amanar rike ta a hannun malaman kawai aka bayar yadda aka bayar a hannun malamin attaura ai har sunan jam'iyya sai ta gani a ƙura'an alamamar har sunan jam'iyya ka gani a ce an ce ku shiga jam'iyya ka ba fawailun lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim Allah yace bone narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannunsu sun mai kulu na hazamin indillah sannan su ce wannan littafin daga wajen Allah ne fa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaktubun Allah yace bone ya tabbata ga abinda hannayensu suka rubuta Allah yace bone ya tabbata a kansu kan yi wannan ayyuka to haka ne in kana so a masa sauci a addini duk abin da kake so ka ba da kuɗi da a maka ya akuzuna araba hazal adana Allah ke suna karɓan farashi abin duniya kashashe wa ya ƙulu na sayo gofaru na kuma sukan ce eh, Allah zai ya yafe mana Allah zai ya fi mana wallahu gafurur rahim a hakuna a za ka mutane mai suke eh, wai mutum saboda ba wa kansa kariya kan barna ce a hakuna tsoron Allah ai anan yake eh, irin saboda ku bar shi ai ba ku san shi mai tsoron Allah ne kowa mai tsoron Allah ba <laughs> eh, daga ran da ka ji irin waɗannan abubuwa suna zuwa maka rai to alamar ka ɗauki hanyar batani alamar ka ɗauki hanyar tsakani ɗan uwan annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da shaitan ya shirya musu kashe annabi yusuf sai ce musu wata kunu min ba'dihi qauman salihin idan kun yi sai ku tuba ku gyara wata kunu min ba'dihi qauman salihin bayan kun gama duk abin da za ku yi sai ku zo ku zama mutanen salihin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace inna fil jasadi mudka annabi yace a jikin mutum akwai wata tsoka idza salahat salaha al jasad kullu idan ta gyaru to gangan jiki ya gyaru duka wa idza fasadat in ta baci fasadal jasadu kulluhu duk jiki ya baci annabi yace ana ku saurara wahiyar kalbu ita ce zuciya annabi ya ce in zuciya ta gyaru duk jiki ya gyaru in zuciya ta ɓaci duk jiki ya ɓaci to ai aikin da kake shi ke ba da labarin zuciya zuciyar za ta gyaru kuma ka je kana shan wuni annabi ya ce in ta gyaru duk jiki ya gyaru in ta ɓaci duk jiki ya ɓaci so ka je kana sabon Allah ka ce a taƙawa hakuna ai a taƙawan shine bin Allah baka bi Allah baka ce a taƙawa hakuna ko kuma ce ai wallahu gafurur rahim eh Allah ai mai gafi yana kan laifin sai na wallahu gafurur rahim to wannan sunan shi burace burace shine irin na yahuda da suka ce sayu gafaru lana za a gafarta mana ayar da an ramma ya karanta wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda suka ce ai mun wuta ba za ta kona mu sai na yan kwanaki eh wai da yan kwanaki sun Allah ma zai musu azaba na yan kwanaki <laughs> Eh, a wani gu kuma suka ce su ba za su ci karansu ba babbaka نحن أبناء الله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء na وأحباؤه سكتي أي suka ce ai mu ai maso ya Allah tu <clears throat> wannan faɗe-faɗen ɓata lokacin da kake ka bi Allah ka bi manzan Allah kawai shi ne magana ka bi Allah ka bi manzan Allah duk wani da barbarunka wallahi ba ka tsallake ba in baka yi imani ka yi aiki mai kyau in baka yi imani ka yi aiki mai kyau Allah ya ce wa ya na sai su dinga casar yau ka faru za, ai da sannan za a gafarta mana wa in ya atihim arabin misluhu ya akudu in kuma aka sake kawo irin wannan cin hanci da rashawan su sake karba haka yana daga cikin bala'in cin dukiyar haram ba wadda yake da masifar cin dukiyar haram irin da yahudi ifa bi zulmin min من الذين هادوا فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا وأخذهم الربا ألا يتلموكم الربا دسكي وأكلهم أموال الناس بالباطل ده شن دوكي رمتاني باقي ربا دليل إذن سنة da policy da suke implementing a to ɗaya daga cikin abin da za su fara shi su fara baku bashi bashi bashi ana baka bashi kuma ana rusa tattalin arzikinka to yau za ka biya to ba bashi na ƙasa da ƙasa ko al'umma da al'umma ba ko bashi na farar hula kai da abokinka ya baka bashin dubu hamsin ɗinsa baka biya ba ya yi magana ka ce ƙarya yi <laughs> ai sai dai ka tashi abun kawai ka isa kai musu da wanda yake bin ka bashi amma tarnaki ko makwabcinka ne ba ka bashi kana ganin sun yi fada ko kai ne shaida sai zai ka sha kwana duk wannan uban bashi da suke wa ƙasashe na abautar da su a ba ku bashi a sace kuɗin kuma a mayar musu duk shekara ɗaya kuma ninkuwan da kuɗin zai yi na fitan hankali to idan an zo da wani policy da ake so ku yi ko don bashin dole ku karɓa ku yi eh. Allah ya ce wa in ya atihim aradun misluhu idan ya zo musu wani abin duniyan kwatankwacin wancan ya aku zuhu da su karba Allah ya ce alam yi ukhas alaihim mithaqul kitabi Allah ce ba a riƙe alkawari na littafi da su ba ma'ana Allah da yi yarjejeniya da su a cikin attaura ba Allah ya kulu alallahi illal haq ba da su faɗi wata magana akan Allah ba sai gaskiya wa ba ma kuma sun karanta abin da yake ciki Son zuciya ne da kin Allah sun karanta sun karanta Allah ce wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun gidan lahira shi ne mafi alkhairi ga masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah a falata a ƙilun Allah ce to ba za su hankalta ba a falata a ƙilun Allah ce ba za su hankalta ba ƙara mana bile kita والذين wa بالكتاب وأقاموا الصلاة ina لا نضيع a المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب الله تعالى سكي رقو دلتافي الله جم جم كما سي أيكي لشي وأقاموا الصلاة كما سكي سيد صلى إنا لا نضيع أجر المصلحين الله تعالى مبارك تزرتد ساكمكو نما سكيوتتا shi kuma Allah in duk kasa ba za su bi shi ba kai in ka bi shi sai tafi da kai in kuma duk kasa ana bin shi kai kace ba za ka bi shi ba sai ya yi wadarai da kai Allah ce ta wadda suka yi riko da littafin Allah suka yi aiki da littafin Allah suka tsaye da sallah suka bi dokokin Allah inna la nuzi'u ajral muslimin Allah ce ba mu tozartar da sakamako da lada na waɗanda suke kyautata Allah ya samu a cikin su sai kwana nan sai gobe in Allah ya kai ba su ba na kan da kuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu